Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 17 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. A karon farko sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ziyara jamhuriyar Nijar a jiya Alhamis don sanar da ba da agajin jan kai da tattalin arziki da kuma tsaro. Masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya sun zargi hukumomin Rasha da keta haƙoƙin bil'adama sosai a kan farar hula a Ukraine, wanda a lokuta da yawa hakan na iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. jami'an tsaron iran sun sake kama fitacciyar 'yar gwagwarmaya kuma 'yar jarida safi da golian 'yan sa'o'i bayan da ta bar gidan yari tana rera taken nuna adawa da jagoran addinin iran a ali khamenei to kanin labaran kenan bayan da shugaban ghana ya yi jawabi kan aniyarsa da wato aniyar da ya yi na farfado da tattalin arzikin ghana mai tangal-tangal 'yan kasar sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu da sharuwari shine ɗaga ma 'yan kasuwa kafa kamar su rage musu haraji an haraji yawa shi ɗan kasuwa sai ga cewa an matsa mai fara sai ga yana leƙawa wata ƙasar inda zai ga rihi mai sauki a ci gaba da haskaka muku jihohin najeriya albarkacin zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi za mu leƙa taraba kamar kowane asibahin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a karon farko sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai ziyara jamhuriyar nijar a jiya alhamis don sanar da ba da agajin jin kai da tattalin arziki da kuma tsaro ziyarar blinken a nijar na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai ƙasa habasha a safiyar jiya alhamis ziyarar da masu sharhi ke kallo a matsayin wani yunkuri na ƙarfafa dangantakar amurka a bangaren na duniya da rasha da china ke neman yin tasiri sosai a wani taron manema labarai da ya yi da takwaran aikinsa na nijar blinken ya sanar da shirin ba yankin yammaci da tsakiya afirka da aka fi sani da sahel wato kudu da hamadar sahara tallafin jin kai na dala miliyan 150 cikin kasashen hadda Nijar, Burkina Faso, Chadi, Mali da Mauritania. A yayin da ya bayyana shirin bayar da tallafin, Blinken ya yaba wa Nijar da sauran kasashen yankin saboda jajircewarsu wajen tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya. Masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya sun zargi hukumomin Rasha da keta haƙoƙin bil'adama sosai akan farar hular Ukraine wanda a lokuta da yawa hakan na iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. A cikakken rahoton majalisar na farko da aka fidda game da halin da ake ciki a Ukraine tun bayan da Rasha ta fara mamayar kasar a ranar 24 ga Fabrairun shekarar 2022. Wani kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa mai mambobi uku ya bayyana cewa hukumomin Rasha sun aikata laifuffukan da suka saba wa dokokin ƙasa da ƙasa akan haƙoƙin bil'adama. game da laifuffukan yaƙi da yawa da suka aikata. Laifuffukan yaƙin dai sun hada da kai hare-hare a kan farar hula da cibiyoyin da ke da alaƙa da makamashi da kashe-kashe da azabtarwa da kuma tsare jama'a ba bisa ka'ida ba. da fyaɗe da kuma ta yara daga ukraine zuwa rasha ba bisa ka'ida ba. jami'an tsaron iran sun sake kama fitacciyar 'yar gwagwarmaya kuma 'yar jarida safida golian 'yan sa'o'i bayan da ta bar gidan yari tana rera take nuna adawa da jagoran addinin iran ayatollah khamenei a cewar masu fafutuka a jiya alhamis A ranar Laraba ne aka saki Safide, 'yar shekara 28 daga gidan yaron Evan da ke birnin Tehran bayan ta shafa sama da shekara hudu a gidan yaron. Bayan wani hukunci da aka yanke mata akan wani rahoto da ta hada game da yajin aiki a shekarar 2018. A cewar kamfanin dillancin labaran 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama na HRANA da ke nan Amurka. An sake kama Safida ne a yammacin ranar Laraba. a yayin da 'yan uwanta suka ɗauke ta a mota suna kan hanyar zuwa gidansu da ke Desful a lardin kuzestan da ke kudu maso yammacin Iran. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu gana. inda shugaba nana akufu ado ya sha alwashin farfado da tattalin arzikin kasar ta yadda za a samu wadata da kuma ayyukan yi tuni dai 'yan kasar suka shiga mai da martani ta wajen nuna kwarin gwiwa ko shakku daga birnin akra ga ridwan abbas da cikakken rahoton to Gwamnati na ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba za ta ci gaba da yin aiki tukuru domin tabbatar da dawamman tsarin bunƙasa tattalin arziki ta samar da hanyoyin kasuwanci masu nagarta. Mun shirya za mu aiwatar da samun walwala a tattalin arzikinmu kuma tabbatar da kafa gimshikai masu ƙarfi masu kuma ɗorewa a ci gaba ɗin cikin hanzari da'iman gwamnati na na sa ido ne akan nagarta na fagen kamfanoni da ayyuka masu zaman kansu da ke nufatar samar da aikin yi da kuma wadata ko dai in ce arziki waɗiyan gana ko wannan ikirari na baiwa 'yan kasuwa tabbacin bunƙasa tattalin arziki zai haifar da ɗa mai ido kuwa? Ne ne sarki amin dan kasuwa daga arewacin ghana abinda shugaban mu yake fadin da magana ne na siyasa ka duba yau lamarin ma'aikata da suka je pension wasu kuma su suna da kudin kansu ne karan kansu private investors suna ga kamar bari mu sai bondin gwamnati in muka zo muka kai kaza ga shekarun da bon nan zai girma mu iya mu samu abin da za mu ta ci da iyalanmu yau haka wasu nasu ya mace lokacin aka kawo wasu korafai-korafai ba kudi ba wane ne gwamnati zai rage percentage alkawali alkawali ne ya za a yi investors su yarda da gwamnati su nuna jari ba dai zan yi tuya manta da albasa ba don haka na wai gagun waɗanda sun ka nakalci kabli da ba'adi na harkokin tattalin arziki sunana abdulrahman isa da masters cikin agribusiness management ni gaske dai na jin daɗin maganar eh, shugaban kasa sosai na farko niyya ne niyya mai kyau eh, amma fadi guda ne kuma yin kuma daban ne in karfin ko cin gaban Ghana ya saya kan private sector development. That means ya kamaci a create wani environment da dai sa cin gaban wannan enterprises. Ine Alhaji Wannan bayani da shugaban kasa yi bayani ce mai daɗin ji sai da aiwatar wani matsala. Kuma da ai wayannan su samu shine gwamnati kamata ta creating conducive atmosphere shine ta ɗaga ma 'yan kasuwa kafa kamar su rage musu haraji hannun haraji yawa shi 'yan kasuwa sai ga cewa an matsa mai fara sai yana leƙawa wata ƙasar inda zai ga laifi mai sauƙi shakka babu a can baya mun sha jin gafara sa ba mu ga ƙaho ba fatar mu wannan karin kwalliya ta mai da kuɗin sabuli radwan allah muktar sashen kausa na muryar amurka a accra ghana To a gaida Ritwan ana tare ne da sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC ga muryar da kashi na labaran duniya. 'Yan tawayen M23 da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun bar ƙauyuka da dama gabanin tura sojoji yankunan da rundunar dakarun yankin za ta yi a cewar jami'ai a yankin da ke fama da rikici. Dan tsagaita wutar rikicin da aka samu a baya-bayan nan na zuwa ne bayan da kungiyar 'yan tawayen da 'yan kabilar Tutsi suke jagoranta suka matsa kusa da birnin Goma inda suka yi barazanar datsa hanyoyin da ke zuwa birnin mai mutane sama da miliyan ɗaya da ke kan iyaka da kasar Rwanda. Ƙungiyar M23 wacce jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo ke ikirarin na samun goyon bayan ƙasar Rwanda. ta kwace wasu yankuna a lardin kivu tun bayan da ta sake bullowa a ƙarshen shekarar 2021 a cikin watan nuwamban bara kungiyar kasashen gabashin afirka ta eac mai mambobi bakwai ta fara tura dakarun soja zuwa gabashin congo a yunkurin tabbatar da zaman lafiya a yankin jami'ai sun ce mahaukaciyar guguwa mai tafi da ruwan sama mai lakabin freddy ɗaya daga cikin guguwa da tafi ɗaukar lokaci mai tsawo a wuri a tarihi ta kashe mutane fiye da 350 a kudu maso gabashin afirka ta kuma raba dubban mutane da matsugunansu kafin ta lafa a doron ƙasa a ranar laraba a jiya alhamis hukumar sa ido kan bala'i ta ƙasar malawi ta faɗi cewa akalla mutane 326 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da zabtarewa ƙasa da guguwar ta haddasa. Shugaban ƙasar Lazarus Chakwera ya ayyana kwanaki sha hudu don makoki a faɗin ƙasar a shekaran jiya Laraba inda ya bayyana lamarin a matsayin bala'i na ƙasa ya kuma nemi taimako daga ƙasashe. a makwabciyar ƙasar mozambique inda aka samu rahoton mutuwar akalla mutane 53 jami'ai kuma na fargabar adadin waɗanda suka mutun zai karu yayin da guguwar ta katsa hanyoyin sadarwa gaba ɗaya a wasu ƙauyuka tun bayan da ta dira ƙasar karo na biyu a makon jiya. To a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a ci gaba da kawo maku rahotanni na musamman kan jihohin najeriya albarkacin zabukan gwamnoni da wato 'yan majalisun dokoki na jihohin za mu leƙa jihar taraba muhammad salisu lado gare ka talaka ka kuka kuri'ar ka ka rike makamanka ita za ta cece ka zaɓe a jihar Taraba. Jihar Taraba jiha ce wadda ke da kabilu da yawan su ya kai saba'in da bakwai kuma jiha ce wadda ke alfahari da noma da kuma kiwo da albarkatun ƙasa iri daban-daban wani abin burgewa da abin sha'awa jiha ce wadda ke da babbar gandun daji mai suna gashika gumti inda masu yawon bude ido ke zuwa domin shakatawa da kuma kallon namun daji iri daban-daban katafarin gandun daji na gashika gumti da ke jihar Taraban arewa maso gabashin Najeriya ya samu ne a shekarar 1991 bayan haɗe manyan gandun dajin biyu na Gashaka game Risiba da ke Taraba da kuma na Gumti da ke Adamawa dajin da ya kasance mafi girma a Najeriya da kuma na wasu ƙasashe a nahiyar Afirka baya ga kirkirar jihar daga ƙasar Gongola inda aka raba Adamawa da kuma Taraba cin inda Navy Captain Ambrose Adeyemi ya zama shine gwamnan farko a jihar Taraban daga bisani kuwa mulkin ta dawo hannun farar hula Reverend jolin Yame shine gwamnan farko na farar hula a jihar a gargashin tutar jam'iyyar SDP. Ana tsaka ga mulkin SDP a jihar Taraban. Nan take Joli ya sake sauye sheka ya koma jam'iyyar PDP inda kuwa ya sake dare karagar mulki a tutar jam'iyyar ta PDP wadda har yanzu jam'iyyar PDP ce ke mulkar jihar Taraban. Hakan ta sanya muka tattauna da shugaban jam'iyyar SDP a jihar Taraban. Kowane irin shiri suke da shi a jihar Taraban wanda ya fara da sunansa. Ah, ni mai suna Shagwa State Chairman SDP lallai kamar yadda kai tambaya magana shirye-shirye mu jami'ar SDP da Allah ya ba dan takara wanda ba da damuwa na magana kotu ba da damuwa na wani yana gaba da shiki ba mu da wannan saboda haka muna shirye. Alhaji Tanko Bambo Andami wanda ke zama jigo kuma mai fada a ji a duniyar siyasar jihar Taraba wanda ya ce. Tun da aka kafa Taraba da demokradiyya da jam'iyyar da take mulki a Taraba jam'iyyar PDP ne. Dukkan mu na haya PDP mu. To mun fita duka abinda muka bayar a PDP kirare ne. Kirare kuma ba a bukatar ne sai ran da za a hura wuta so batun jam'iyyar pdp ka aje ta je jam'iyyar apc kuma wata jam'iyya ce wanda mutanen da aka riga aka gaji da su ne suka tattara suka koma wancan jam'iyyar alhaji tukur el sudi wanda ke zama tsohon shugaban jam'iyyar apc a jihar taraban shi kuwa cewa yayi a halin yanzu su ma sun gama dinke dukkanin bakin jakarsu domin su ga sun ba zama cikin yakin neman zaɓe a jihar taraban na ganin sun karbi mulkin jihar a hannun jam'iyyar pdp sun kammala duk shirye-shirye da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta shirya domin gudanar da zaɓe. Muna da tabbacin ci saboda jam'iyyar da take mulki hmm. a jihar Taraba ta riga ta gama mana kamfen saboda ba ta yi aiki ko misalar zarratin a Taraba ba. Ita kuwa jam'iyyar PDP a jihar Taraban cewa ta yi wannan batu da Elsudi ya yi bayani ne kawai na ra'ayin kashin kansa. Zai yi matukar wahala jam'iyyar APC ta karbi mulki a hannunsu a ta bakin kakakin jam'iyyar PDP na jihar. Kana magana da Ran Irama kakakin cikin jami'an PDP a Taraba. Muna yi masu aikin da suna so kuma sun karbe mu da hannu biyu. APC ban tana magana Taraba to su me suka yi? In sun ce PDP ba ta yi komai ba su me suka yi wa mutanen Taraba? Shi kuwa dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APP mai alamar giwa a jihar Taraban Alhaji Danjuma Umar Zin wanda ya ce a dukkanin alamu dai jam'iyyarsa ta APP mai alamar giwa ita ce za ta kafa mulki a jihar Taraban domin a cewarsa a yankin su mulkin ya kamata ya dawo idan aka bi dukkanin tarihi na siyasar jihar Taraba. Lokacin da aka yi kiretin Taraba, Northern Zone ita ta fara mulkin gwamna, Central Zone ta karba, Southern Zone ta karba. Wannan zaben da yake zuwa kuma ya kamata inda adalci da gaskiya Northern Zone ya za su fita gwamna. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To a gaida Salisu, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. manuniya. Ganin yadda malaman addini suka kuɗe cikin harkar siyasa ya sa ɗaya daga cikin malamai a Najeriya gaya wa malaman cewa duk wani malami da ya goya wa ɗan siyasa baya to ya sani fa kan shi zai rusa. Idan za ka goyi bayan wadda za ka goyi bayansa, ka goya don manufarka da kyautata mishi zato da kake yi ba don abin duniyarsa ba za ka bare muku. Su kuwa masana harkokin siyasa a Najeriya gaya wa duniya suke cewa saka salon sauke siyasa a harkar kotu na da wasu fitattun rassa. In shi ne na ƙarshe in ya tabbata cewar ƙuri'unsa sun fi wanda aka ayyana a matsayin shi ya ci zaɓe to kotu za ta tabbatar da na ƙarshen nan. sannan su daina fito da shari'a wacce take sabawa lafiyayyen hankali wannan zai sa kuma a ma rage yawan zuwa kotun. Zaben fidda gwanin dan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba da kuma rikita-rikitar zaben dan jan tare Najeriya babban birnin tare Abuja ta jawo ka ci baka ci ba baka ci baka ci ta hanyar sa'insa. Dama ce suke in ka je INEC zaka tarba na bane. to da yake ba inec biyu muke da shi ba inec sun gaya musu akwai suna wasu da ke son su je baya baya su samu su gaskiya an canza ainihin wannan alƙaluma na zaɓe wannan abun da allah ya manji ba su kwamu wallahi sai dai uwa a kan ɗanta waɗannan faso mun ta muka tattatso cikin tarin miliyon da za ku a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanarmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nunar da ku 'yan siyasan da ka iya maida ku gugar yasa. Shiri na ɗari da tara cikin jerin shashiren manuniyan da ke tattaro dattawa mata da matasa. Tattaro tarin matasan kuma musamman ma dai na malaman addini yasa ɗaya daga cikin fitattun malamai a tare Najeriya Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani Gurintin ya ce idan dai malaman addini na son kare mutuncin su to dole ne su bi 'yan siyasa nesa nesa. Kaga waɗannan malamai da ake basu sai sun zauna sun tattauna wani malamin za a ce a bashi kujerun umra goma makusancinsa zai ce a ai malam wani a bashi sha biyar in ba a bashi sha biyar ko ishirin ba za a yi rikici da shi haka suke yi haka suke yi lissafi ake yi kai kana ganin kamar wani dil ne tsakaninka da su su kuma sai sun yi mitin kowane malami su kalli mai za su bashi wani a ce a bashi miliyan goma makusancin zai ce a'a ba zai yi mu ba a bashi ishirin dole ɗalibin ilimi ka zan mai mutunci da tsare addininka da mutuncinka idan za ka goyi bayan wadda za ka goyi bayansa ka goya don manufarka da kyautata mishi zato da kake yi ba don abin duniyarsa ba za ta bare muku wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin tace ku bari zan tura mu Sulaimanu kyauta fa naziratun bima yarji'ul mursalun sai na ga yan aike na da wani sako da su dawo an karba ko ba a karba ba jama'a kun fahimta to wannan tsarin bilkis ta sunnanta wa masu mulki almajirai ku ji tsoro ku yi taka tsantsan da 'yan siyasa ku yi taka tsantsan da 'yan siyasa game da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa na shekarar 2023 nan kuwa masani a karkokin siyasa dr sa'id ahmad dukawa na jami'ar bayero ne ke cewa kashe siyasar sayan ƙuri'a da gujewa ta da rikici bayan sanar da sakamakon zaɓe na cikin manyan darussa. Duk da cewar ah, sun yi kokari su kyautar wasu abubuwan daban kamar sutura ko kayan abinci amma dai yadda aka saba zuwa gindin akwati da kudin gasa a hannu cewar gasu yana kadawa izo ya karba ba a samu wannan ba ma'ana ashe za a iya yin zaben nan ko da ba a bada komai ba kuma a yi shi sahihi don haka shi ma wannan wani darasi ne amma dakta baka ganin yawan zuwa kotu da ake yi da kuma yanayin yadda su kotunan suke hukunci baya kawo na ƙasa ga ita kanta demokuraɗiyyar? yana kawowa amma ya fi dama-dama akan mutane su fita su gwada kwanci akan titi yanzu in aka sa'a mutane suka daina banka-bankan wuta da kone-kone da ta'adi a dukiyar al'umma da kashe-kashen rayuka aka tafi kotun sosai kuma a juyo wannan bangaren shi kuma a ga matakan da za a bi a gyara su su kotunan su daina fito da shari'a wacce take sabawa lafiyayyen hankali wannan zai sa kuma Amma rage yawan zuwa kotun domin yanzu ana yawan zuwa ne saboda ana zaton in dai ka je da kulli da yawa za ka samu hukuncin da kake nema. Shi kuwa masani karkokin shari'a barista Elsbar Abakar gaya wa duniya manya-manyan dalilan da ake runguma zuwa gaban kotu idan an kammala zaɓe yana mai cewa idan dai mutum na da hujjoji ya bayyana gaban kotun to zai numfasa. A dokar ta ba da dama akan cewar in hukumar zaɓe ta ba da sanarwar cewar a cin zaɓe ko faɗuwa to duk ɗan takarar da bai gamsu da sakamakon da aka bayar ba zai iya zuwa kotu ya ƙalubalanci wannan sakamako ko da shi ne mutumin da ya zo na ƙarshe saboda watakila zai ce ne ba a bi dokokin da ya kamata a bi ba lokacin zaɓe ko kuma an yi maguɗi lokacin da aka yi zaɓe ko kuma hukumar zaɓe ta sadaukar da wasu abubuwanta ga wani ɗan takara maimakon ta ba da damammaki ga duk kan 'yan takarkaru ko kuma a zakulo wasu matsaloli waɗanda suke tattare da yadda aka gabatar da tsarin tafiyar da ƙuri'u ko kuma sakamako cewar ina da ƙuri'u kaza a wuri kaza amma kuma ga yadda aka karanto mani ko kuma a wuri kaza a tunda an yi amfani da na'ura ne ga waɗannan na'urorin sun nuna cewar ina da ƙuri'a kaza amma kaza aka karanto mani waɗannan su ne za su zama dalilan da za a shigar da ƙara don haka mutumin da ya zo a jerin sakamako farko in shi ne na ƙarshe in ya tabbata cewar ƙuri'unsa sun fi wanda aka ayyana a matsayin shi ya ci zaɓe to kotu za ta tabbatar da na ƙarshen nan bisa ƙuri'u waɗanda suke halal a matsayin shi ya ci zaɓe. Game da kaci baka ci ba baka ci ba da ake a kan zaɓen fidda gwani na jam'iyyar APC a kujerar gwamnan jihar Taraba kuwa ɗan takarar gwamnan jam'iyyar APC sanata Emmanuel Buwaci aka je na baje bayanin bayyana wa duniya cewa wasu ne suka lakanci idan an tafi dandalin dire zaɓe fa za su sha ƙasa. duk rigima da muke a apc tsakanin ne da pdp amma kuma suna amsa suyan apc mutane da yawa su san da haka ba ya kai ga mun kotu a federal high court mun je har mun kara supreme court har muka dawo muka yi zabe na biyu bayan zabe na farko a nan kuma pdp da ke sun tsorata da ne kwarai sai suka shiga gama mutane ai supreme court ce yi zabe ba ke na je kotu kotu ga ma mutane wani dan takarar apc shine kotu suka ce kotu na ta fara ba da judgment na farko na jalingo kenan suka ce ai su dama sun ce a dawo a yi sabon zabe an zo an yi supreme court sun upholding judgment nasu an zo an yi kuma maida kuma ni ne dan takara dama ce suke in ka je inec zaka ba sunana bane to da yake ba inec biyu muke da shi ba da kotun jalingo suka ce ai inec sun gaya musu akwai suna kuma sun gaya ma inec kar wani ya cire sunana a portal nasu so wannan kowa na ji mutane da yawa kuma sun ji ashe dai har yanzu tana kasa tana dabo game da kujerar dan masar jan tare Najeriya babban birnin tare Abuja da aka ce jam'iyyar lebo ce ta samu sauran jam'iyyun ta lallasa saboda mataimakin shugaban jam'iyyar Labour a babban birnin tare Abuja Comrade Faruk da tsama ya dire dalla dallan bayanai akan irin kwanta kwantar da ya ce ana neman yi ganin gaba ɗaya ma zaben an bi shi a rusa. Mun samu jita-jita cewa wannan nasarar da Allah ya riga ya bamu wasu daga PDP da APC sun hada kai suna son su ga sun je sun juya wannan abun da Allah ya bayar jama'a suka bayar akan a sake zaɓe. A Senate Labour Party ta samu ƙuri'a dubu biyu da biyu da da saba'in da biyar. APC ta samu ƙuri'a dubu saba'in da takwas da tara da biyar. Sannan PDP ta samu ƙuri'a dubu da ɗari biyar da da hudu. Menene alaƙar wannan alƙa alkaluma da batun jita-jitar da kake bayani a kai wannan al'ummar da ke gaya maka ina gaya maka ne domin jama'a su sani ga irin goyon bayan da suka bamu ga abun da muka samu wasu da ke son su je baya baya su samu su ga an canza ainihin wannan alkaluma na zaɓe muna so mu gaya ma jama'a cewa wannan abun da Allah ya manjiba su bamu wallahi sai dai uwa a akan nan ɗanta me yasa ba za ku bari sai kun tabbatar da wannan bayani da kake yi ba kafin ku fara korafi wani lokaci idan kai shiru haraka irin ta wannan siyasar da kake gani sai a maka sakiyar da ba ruwa. iya iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kina cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa da sani dai yanzu gashi nan nesa ta marmatso kusa domin kuwa daga juma'a nan fa saura kwanaki 72 ne kawai ga dukkanin masu muzuran matse madafin ikon su masu sauko kasa kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryoyin da muke kawo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muke nake sawo muku su cikin Hausa. Ni Isa Loli kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Ka gaida Isa, yanzu kuma lokaci ne na sauraron nasihar Juma'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Yan uwana musulmi wannan nasiha ta mu ce baki daya game da rashin kula da martabobin ranar Juma'a. annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya wanka ranar juma'a ya sanya kaya masu kyau ya fesa turare ya je ya zauna da wuri a masallacin juma'a ya je da wuri to za a rubuta masa lada kamar ya ba da sadakar rakumi kana iya tambayar dillalan dabbobi ka ji menene tsadar rakumi yanzu to kamar ka ba da sadakar rakumi ne mutumin da ya je a lokaci na biyu kamar wanda ya bada sadakar saniya ne wanda ya je a lokaci na uku kamar ya bada sadakar rago ne mai katon kaho wato babban rago sosai mai lafiya wanda ya je a lokaci na hudu za a ba shi lada kamar wanda ya bada sadakar kaza wanda ya je a lokaci na biyar za a ba shi lada kamar wanda ya bada sadakar kwai daga nan idan liman ya shigo masallaci ya zauna a akan mimbari mala'iku sai su nade files da suke rubuta da suke rijistan mutane wanda suke zuwa da wuri daga nan shikenan duk wanda ya zo daga baya kuma ya dai samu juma'a amma wannan martaba ta samu waɗannan sadakoki wato bai same su ba to a ce kayi asarar kamar wannan abin ya kamata kai maka ka faɗa inda kai mai hankali ne dan uwan musulunci Ibrahim Abubakar Adam Alfullati shugaban kungiyar Shamsul Islam ta ƙasa a Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya bada ikon gyarawa To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice a karan farko sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ziyara jamhuriyar Nijar a jiya Alhamis don sanar da bada agajin jan kai da tattalin arziki da kuma na tsaro. Ziyarar Blinken a Nijar na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai kasar Habasha a safiyar jiyan. Ziyarar da masu sharhi ke kallo a matsayin wani yunkuri na karfafa dangantakar Amurka a bangaren na duniya da Rasha da China ke kokarin yin tasiri sosai. Masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya sun zargi hukumomin Rasha da keta haƙoƙin bil'adama sosai akan farar hula a Ukraine, wanda a lokuta da yawa hakan na iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. A cikakken rahoton majalisar na farko da aka fadda game da halin da ake ciki a Ukraine tun bayan da Rasha ta fara mamayar kasar a ranar 24 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Wani kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa mai mambobi uku ya bayyana cewa hukumomin rasha sun aikata laifuffukan da suka saba wa dokokin ƙasa da ƙasa akan haƙoƙin bil'adama game da laifuffukan yaƙi da yawa da suka aikata. jami'an tsaron iran sun sake kama fitacciyar 'yar gwagwarmaya kuma 'yar jarida safida golian 'yan sa'o'i bayan da ta bar gidan yari tana rera taken nuna adawa da jagoran addinin iran ayatollah ali khamenei a cewar masu fafutuka To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe 8 kenan agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu dadi balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu kal ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam